Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Afirka kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. barkan ku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Yau Alhamis 26 ga watan Disamban 2019 Muhammad Hafiz Baballa tare da Murtala Faruku Sanyinna muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu na karfe 6 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato biyar na safe kenan agogon Ghana karfe 12 dare a nan Washington DC da farko ga kanin labarai. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a yayin da yake wa 'yan kasar barka da bikin Kirsimeti ya buƙaci dukkan 'yan tada kayar baya da masu yi wa tattalin arziki zagon ƙasa da su sauya hali su kuma ba da gudunmawa wajen gina ƙasa. an hanzarta ficewa da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu daga dandalin jawabai a wani gangamin yakin neman zaɓe bayan da aka harba wata roka daga zirin gaza sa'an kuma dakarun gwamnatin siriya da ke da kariyar jiragen yakin rasha sun kutsa a garin da ke karkashin ikon 'yan tawaye a gundumar idlib da ke arewa maso yammacin kasar kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne yanzu ku ji martanin da ministan shari'ar najeriya abubakar malam yayi akan sakin samba da suki A Najeriya kuma mabiya addinin Kirista sun bayyana yadda suka gudanar da bikin Kirsimeti. To gaskiya mun yi Christmas a cikin ƙoshin lafiya gaskiya wannan Christmas sun ta yi armashi. Sannan muna kuma tafe da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdi take gabatarwa amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum da fatan ana bukukuwan Kirsimeti lafiya. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga 'yan tada ƙayar baya da masu fashi da makami da masu satar jama'a har ma da masu yi wa tattalin arziki zagon ƙasa da su sauya hali su kuma ba da gudunmuwa wajen gina ƙasa. a yayin da yake taya daukacin 'yan najeriya murnar bikin kirsimeti shugaba buhari ya buƙaci 'yan ƙasar da su ƙaunaci junansu domin wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali buhari ya bayyana saƙon ne ta bakin kakakinsa garba shehu wanda ya zanta da wakilin sashen hausa alphonsus okorugwe bayan ya yi murna ga kirista da duk al'ummar Najeriya a wannan biki da ya zo, Shugaba Muhammadu Buhari kiraye yi na a yi kwaikwayo da irin kyakkyawan hali na Isa alaihi salam. Ta nuna soyayya da ƙaunar juna da kyauta da yin alheri ga wanda yake kusa da shi da wanda yake. Shugaba Buhari ya ce ai koyi da wayannan kyakkyawan hali kuma sannan duk wani wanda yake son fitina 'yan ta'adda ne masu kada tattalin arzikin Najeriya ne yan fashi da makami ne masu satar mutane ne yana kira da su haƙuri su zauna lafiya da sauran al'umma idan kuma ba su yi haka ba yace jami'an tsaro a shirye suke za a fito da kesu kuma sai an ga bayan su sannan shugaban Muhammadu Buhari ya fata cewa yadda ya yi alkawari a wannan kan da ya gabatar da kasafin kuɗi na wannan shekara da ashirin yana fata cewa Allah zai kawo yalwa da arziki da ci gaba da zaman lafiya a ƙasa. Reverend Dr. Zakaria Sanjumi shine babban sakataren sakatariyar ɗarikar Katolika ta ƙasa kuma ya bayyana cewa Kirsimeti lokaci ne na sulhu. muna murna sabili da haifuwar Yesu almasihu muna tunawa da alherin da Allah Ubangiji ya yi ma 'yan Adam da ya kawo mana ceto ya kawo mana sulhu mu sakatariya na Najeriya na Katolika muna magana ga duka 'yan Najeriya a kan cewa lokaci ne kuma wanda za mu yi tunani kwarai da gaske domin mu kawo sulhu a tsakaninmu mu yi zaman lafiya a cire mugunta sai dai aikin sulhu aikin salama ga kowane mutum da kuma zumunci. An hanzarta ficewa da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a dandalin jawabai a wani gangamin yakin neman zaɓe a birnin gabar teku na Ashkelon da ke kudancin ƙasar ta Isra'ila bayan da aka harba wata roka daga zirin Gaza da yammacin jiya Laraba. Na'urar garkuwa daga manyan makamai ta tare roka ɗaya da aka harbo daga Gaza a cewar rundunar sojin Isra'ila. An kai Netanyahu da matarsa a wata maɓoya da ke kusa yayin da rokar ke ƙara. Daga bisani ya koma domin yadda sa a gangamin shugaban na isra'ila yana yakin neman zaɓe ne gabanin zaɓen fitar da gwani a yau alhamis inda zai fafata da daɗaɗɗen abokin adawarsa gideon sa a shugabancin jam'iyyar liquid haka kuma yana fuskantar zaɓe na uku shekara ɗaya bayan mako wato bayan sakamakon zaɓen watannin afrilu da satumba sun nuna zai sake gwabzawa da benny gans a yayin da a cikinsu ba wanda ya sami isassun ƙuri'un da zai kafa gwamnati. 'Yan kasar Chile da dama sun rasa muhallansu a ranar Kirsimeti bayan da wata gobara ta ratso daga makwabta a birnin Valparaiso ta kuma lalata gidaje fiye da da hamsin Jiragen sama masu saukar ungulu sun yi ta zuba ruwa a tsaunukan Roquette da kuma San Rock a kokarin dakile sauran harsasan wutar da ta soma tun a jajiberin ranar Kirsimeti. Hukumomi na zargin an cinna wutar ne da gangan. Ba mu tabbatar ba amma alamu na nuna cewa da gangan aka cinna wutar a jiya. kuma ta fara ne a wurin da yake kusa da gidajen jama'a in ji ezio pasadore shugaban hukumar agajin gaggawa ta valparaiso ba sami rahoton rasa rai a gobarar ba sai dai shaidun gani da ido sun ce mafi yawan iyalai sun rasa dukkan kayayyakinsu ciki har da dabbobi a kokarin gudun tsira a tsakiyar hada-hadar jajibirin kirsimeti labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc dakarun gwamnatin siriya da ke da kariyar jiragen yakin rasha sun kutsa a garin da ke karkashin ikon 'yan tawaye a gundumar idlib da ke arewa maso yamma a cewar wasu majiyoyi lugudan wutar da ake yi wa garin na maret al-numan a kudancin idlib ya yi sanadiyar kwararar fararen hula zuwa wasu yankunan kan iyakar siriya da turkiya domin neman mafaka kamar yadda wata kungiyar sanya ido akan yaƙi tarwaito a jiya laraba kungiyar ta sanya ido akan haƙƙin bil'adama ta siriya da ke da masu bincike a duk faɗin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita ta ce biyo bayan gwabza kazaman faɗa a yankin dakarun gwamnatin siriya sun karɓe ikon garuruwa da dama a yankin tare da kashe gwammai mutane da kuma tilasta wasu dubbai ficewa daga gidajensu rami abdulrahman daraktan hukumar ta sanya ido ya faɗa muryar amurka cewa akwai yiwuwar miƙa garin ga sojojin turkiya da rasha da eh, nan da 'yan kwanaki ko kuma sa'o'i inda ya kara da cewa 'yan tawaye ba za su iya ci gaba da yakin ba. a ƙarshe masu zanga-zanga a iraki na jaddada yakin amincewar su da mutum na baya-bayan nan da aka bayar domin mukamin prime minister suna cewa ba za su lamincewa duk wani rankin-rankin ɗan siyasa ba wani gungun 'yan majalisar dokoki sun zaɓo gwamnan basra a asad el-idani suka miƙa sunansa ga shugaban ƙasa gungun bina na da'awar su ne rukuni mafi yawa a majalisa da kundin tsarin mulki ya baiwa damar bada sabon shugaban gwamnati to sai dai kotun kolin iraki kawo yanzu bata bayyana wani rukuni ne ya fi yawan kujeru a majalisar dokokin ba domin 'yan majalisa da dama sun canja sheka a 'yan kwanan nan majalisar dokokin ta kasa cimma wa'adi biyu na samar da prime minister sakamakon rikicin siyasa a gaida murtala faru kusan yana da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Sai kuma rahotanninmu Ministan Shari'a a Najeriya Abubakar Malami ya musanta rahotanni da ke cewa bita da kulle ne gwamnatin Buhari take wa tsohon mai bawa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan shawara kan harkar tsaro Kanal Samba da Suki wanda ya shafa kusan shekaru hudu a tsare a hannun hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS duk da hukuncin da kotu ta yanke na bada umarnin sakin shi. A cikin hirarsu da Yusuf Aliyu Harande, ministan shari'a ya ce zaton an tsare da suki a matsayin ramuwar gayya don ya kulla Buhari bayan juyin mulkin soji shaci faɗi ne kawai. Idan dai har kana magana a cikin wannan yanayi abin da zaka tambaya wanda kuma zaka nemi ansa a kan shi shine shi akwai ainihin zargi mai karfi na aikata laifi ko babu. Saboda idan dai har akwai zargi mai karfi na aikata laifi wanda ya yi wajaba a duba hasin shi ta hukar shari'a to magana kulli bata taso ba balle ta da kulli saboda ka magana shi ne na zargin aikata laifi akwai zargi na ce mai karfi na cewa aikata laifi kuma ya wajaba a duba hasi idan da babu magana zargi babu kuma karfafarsa babu to lokacin ne magana kulli ke tasowa da kuma abin da ya danganci mu'amala wanda ta danganci bita da kulle amma idan zargi ya tabbata kuma zargi karfafaffe ne kuma an gabatar suwa a gaban kotu domin mai to ai maganar kulli ba ta taso ba balle ta da kullin in kana maganar zargi ai akwai da dama waɗanda ake zargin su amma kuma ba a gurfanar da su ba waɗanda su ma akwai hujjoji da suke nuna cewar zargin nasu suna da ƙarfi amma kuma ba a yi musu ba sai akan samba da suki wannan ya ƙara tabbatar da wancan maganar zargi da mutane ke yi kenan kamar suwa. Da suke cewar ai Buhari ya kullaci eh, samba da su. suwaye ne yake da zargi mai karfi ya tabbata a gare su ga taka fahimta waɗanda ba a ga gurfa na suwa a gaban kotu. Eh akwai mutane da dama waɗanda aka zarge su eh, a gwamnatin Goodluck. Misalin su sai ima misali ba ne ma bayani akan kaddartawa amma ina ma magana akan hakikani idan ka gabatar da bayyanannen zargi. Eh. Wani ana zargin shi zargi ya karfafa a ɗauki mataki ba sai in gaya ma cewa a'a ba haka bane ko haka ne. To a minista ai kaga kamar duk wannan abu ne wanda ya shafi ma'aikatar ma'aikatarka wanda duk kun san wa'inda ake zargi a gwamnatin da ta shuɗe gwamnatin goodluck jonathan da ake tuhuma su kaga kafi ni masaniya da su waɗannan mutanen a baki ɗaya. ba ka wannan labari ba na cewa akwai wasu waɗanda suka kai ne ke kiɗin ka kai ke rawa ka kai ka yanke hukunci akwai su na ce ka bani labarin su domin in baka hukunci. a na san matsayi akan wanda ya dangane. a yan watannin baya tun kama wannan gwamnatin taku akwai mutane da aka gurfana a gaban kotu aka bada kuma belin su idan zan lissafo maka zan kawo maka akwai Tahir Dalhatu Bafara tsohon gwamnan jihar Sokoto zan kama ka akwai a Yuguda tsohon ministan kuɗi da dai makamantansu akwai su da dama an bada belin su amma me yasa shi san da suke ba bada belin nashi ba. To shi ma an bada belin shi yau da lokaci na bada belin su ma kuma an gurfanar da su a gaban kotu kamar da aka gurfanar da shi saboda haka maganar da ta danganci bita da kulli a cikin wannan yanayi dogaro ga misali wanda ya dangance su bata taso ba domin sun yi tarayya da shi da su na abin da ya danganci gurfana a gaban kotu sun kuma yi tarayya ta samun fa'ida wadda ta danganci beli a lokacin da bukata fa'idantuwa da beli din ta kama. Kwai rahotanni kuma da ke nuna cewar idan yanzu kun ji kan shi sama da suki da shaware kun sake su me yasa ba ku ji kan alzazzaki ba shi kuma. to ya kamata ka bambanta tsakanin tsaki da tsakuwa shari'o'i da ke da nasaba da ainihin zargi na gwamnatin tarayya wato saba ma dokoki na gwamnatin tarayya daban suke da shari'o'in da ke da wanzuwa a mataki na jiha da idan ka dibi shari'ar da ta danganci tambar da suki da wadda ta danganci showore shari'o'i ne ke bance waɗanda ainihin gwamnatin tarayya waɗanda suka danganci saba ma dokoki na ƙasa ba na jiha ba mu'amalar da ke da nasaba da abin da ya danganci eh, zazzaki mu'amala ce ita kuma wadda ta danganci saba ma dokoki na jiha saboda haka shi ya bambanta tsaki da tsakuwa shari'o'in da ke da nasaba da gwamnatin tarayya haƙƙin gwamnatin tarayya ne ta ainihin ta bi kadin nasaba da gwamnatin tarayya haƙƙin gwamnatin tarayya ne ta bi kadin kan mu'amalar ta danganci na da mutum a gaban kotu ba da beli zarta da hukunci waɗanda ke da a mataki na jiha haƙƙin gwamnatin jiha ne ta rikadin su kan matakin da ta danganci gurfanar da mutu a gaban kotu ba da beli da kuma yanke hukunci wanda ya dangance su saboda shi ne bambancin tsaki da tsakuwa waɗannan eh, shari'o'i na gwamnatin tarayya ne wancan kuma da ka ambata na gwamnatin jiha ne. to ana iya cewa kenan yanzu wannan a bibiya da kuke yi na shi wannan a samba da suki a nan gaba za a ga cewar an yi mishi adalci kenan a wannan shari'a da kuke kokarin ganin cewar kun tabbatar. Inda aka adalci ake masa za a ci gaba da ya masa adalci kamar da ake wa kowa. Abubakar Malami kenan ministan shari'ar Najeriya a hirasu da Yusuf Harande. yayin da kiristoci suke ci gaba da gudanar da bukukuwan kirsimeti na shekarar 2019 a duniya wasu mazauna jos babban birnin jihar plateau sun bayyana bukatar nuna kauna a wannan lokaci da kuma rungumar juna ga rahoton da wakiliyarmu zainab babaji ta aiko mana daga jos Mabiya addinin Krista sun bayyana cewa lokacin kirsimeti dama ce ta nuna kauna wa kowa da kuma yin gaskiya a rayuwa. waƙoƙi kenan da mabiya addinin Krista suka rika rerawa yayin sujadar Kirsimati ranar tunawa da haihuwar annabi Isa wato Yesu Kristi. Sunana Percy Dawat Chasset. Kai mun gode Allah Allah ya kai mu yau ga Christmas babban rana mu gode wa Allah da babban kyauta da ya aika mu na sheto da na yafa zunubanmu to abin da na gani a christmas a wannan shekara da na karanta na ji daɗi shine babban kyautan da za mu ba allah shine mu ba shi zuciyarmu na lami dauda butin To gaskiya mun yi Christmas a cikin ƙoshin lafiya gaskiya wannan Christmas sun ta yi armashi gaskiya muna mayar da godiya ma Allah ya zama at least akwai mutumin da dai kaɗan sa masa farin ciki a cikin rayuwansa to muna so a yi amfani da wannan dama duka kristoci su nuna ƙauna ma juna har ma da waɗanda ba krista ba a ko ina suka samu kansu su nuna gaskiya suna na Hadiza Daud na yi Christmas ina cikin lafiya na yi Christmas ina cikin muna. Yan uwanki yara fa me zaki ce musu? Zan ce musu zan na musu kauna zan na musu so. Wasu mabiya addinin Krista kenan ke bayyana farin cikin su na bikin wannan Kirsimati da kuma halayen da za su yi na kawo canji na gari a rayuwa. A hudubarsa, Pastor Sifas Bahago ya bayyana zuwan Yesu almasihu a matsayin haske wa al'ummar duniya baki daya. Yau mun yi wa'azi ne akan menene shi Yesu Kristi ya zo ya yi a duniya, ya zama haske ne ma duniya. Ya kawo karman Allah a cikin duniya, wato ya cika duk abubuwan da anabawa suka fada akan mezaya wanda zai zo, zai kiraye duka al'umman duniya zuwa ga Allah. saboda haka duk masu bin yesu suna da kira a kansu su zama mutane ne masu kawo canji sannan kuma a duk abubuwan da suke yi a duniya bari a gan canji. Ta yaya mabiya addinin Kirista za su yi amfani da wannan lokaci na Christmas domin nuna waɗannan halaye na Yesu Kristi. A cikin rayuwanmu, a rayuwan kaunan da Yesu ya kawo, ya kamata mu nuna shi a yanda muna kaunan kasanmu. yadda za mu iya mu bada kanmu domin ceton kasanmu duk illan da kasanmu ya sami kanshi a ciki muna da ban gaskiya cewa krista ne suna da iko za su iya su kawo wannan canji da irin ban gaskiyan da muna da shi da yadda muna rayuwanmu ya kamata har ma mu iya ba da rayuwanmu ma kasanmu. Pastor Sifas Bahago kenan daga majami'ar cibiyar koyar da tauhidi a nan Jos. An kuma kammala sujadar Kirsimatin ba tare da wani tashin hankali ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Let it be Christmas everywhere. In the hearts of all people, both near and far, Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan na cewa karfe goma sha biyun dare da minti goma sha bakwai. Ga shirinmu na gaba. Allah ya Allah na Allah ni ka Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'ummar Krista duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an yi shagulgula lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta karshe a shekara ta 2019. Batutuwan da suka ɗauki hankalin shirin domin iyali a wannan shekara mai karewa sun hada da tsare Zainab Aliyu wata matashiya 'yan makaranta a ƙasar Saudiya bayan samun kwaya a wata jakka da aka makala wa sunanta. Muna jin labarin ne da kuma bayanai masu karo da juna shirin domin iyali ya yi tattaki zuwa ofishin hukumar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi ta jihar Kano inda Muhammad Ajiya mataimakin shugaban hukumar ya fayyace gaskiyar lamarin. lokacin da baban zainab ya zo nan ofishin ya kawo report cewa ga abin da yake faruwa a saudi arabia an rike yarsa an ce an samu kwaya cikin jakanta shi kuma har ga Allah ya tabbata yar nan bata ɗauki kwayan nan ba kuma shi ya rako su airport din nan ya kawo su kowa da matarsa da 'ya'yansa guda biyu kowa da jakansa ɗaya kuma an ce a can an same ta jika biyu wanda ba ya tabbata ba nata ba ne ya kawo mana korafi a nan muka fara bincike a gabansa muka fara wannan bincike because ya zo ne a cikin wani yanayi na tausayi za a fille kan yarsa so muka fara bincike tunda mun san handlers handlers su ne suke da alhakin duk wanda ya zo da jaka su bashi tak da komi muka je system din handlers na sai da muka yi trace wanda ainihi ya liƙa wannan jaka extra jaka a kayan ita zainab ɗin. A jihar Gombe kuma shirin domin iyali ya ɗauko batun wata yarinya da mahaifin ƙawarta ya shafe shekaru uku yana yi mata fyaɗe bisa tunanin cewa ba za ta iya ɗauka ciki ba sabili da ƙarancin shekarunta har sai da ya kai ga ta yi ciki kafin iyayenta suka san abin da ke faruwa. Ga abin da mahaifiyar yarinyar da muka saya sunanta ta gaya wa shirin. Mun ba san duk abin da yake faruwa ba. Sai kawai rannan ni na je ni Kawai sai ashe mutanen da suke biyan su suna ganin su kullu ko aikinta muka yi ko islamiyya ce ce ta zo zai aike ta ita kuma bata taɓa ce min a'a yana ta ba balle ma an ce in kira shi in sake masa magana tun da ku sani to mutanen yan anguwa tsakanin mu da nisa da su ko aikinta muka sai ya kira ta mutanen da sai suka yi ta su sai suka biyo ta suka ga lungun da take sai suka samu antinta sai suka ce wannan antin wannan yarinyar ku ta ce ikan wata ce a hannun ma'aifa na ma suke suka ce to ga wani fa yana yaudaranta ya daɗe yana shiga da ita lungu sai ta ce dan Allah dan annabi duk sa'ilin da kuka shiga suka shiga dan Allah kuma magana so ya kira ta ta shiga mun aike ta ya kira ta ta sun shiga sun sa sakata sun rufe sai suka mata waya ita tana kokarin zuwa Kano ma ko riganta ba ta da dauke babban hijabin ta ta saka sai ta kira yaro na ma'aikacin asibiti ya suka je suka je suka samu gida a kulle suka tura suka tura gida a kulle sai suka samu kaninsa dama suna ginin ya shi da kaninsa a jere sai suka samu kaninsa suka ci ha tambo kaga yarinya ta shigo anguwan nan sai ya ce ai yarinyar nan ta daɗe tana shiga anguwan nan amma ban san gidan da take shiga ba sai suka ce wannan ba mashin din ba biyu wani sai suka ce mashin din ba biyu ne da kaninsa da yaro na da ita yarinyar tawa da yaron da ya hau saurayi ya tsallaka ya je buɗe sakata suka shiga sai suka je suka same su ya keɓe da ruwansa da shimfiɗinsu ya keɓe ɗan wurin ya rufa yana kiranta ashe a gurin yan anguwa suka zo suka yi kallo Wani batu kuma da ya ɗauki hankalin ƙasashen duniya shine ceto sama da mutane dubu ɗaya a gidaje daban-daban a arewacin Najeriya da ake gallazawa ƙuba da sunan gyara tarbiyya da kuma karatu. Lamarin da ya sa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ba da umarnin rufe irin waɗannan makarantun. Ga abin da kakakin shugaban ƙasar Garba Shehu ya gaya wa shirin. Wurare da ake kafawa wai don a kyautata ko a gyara halayen kangararru yara ko matasa amma kuma ya zama ana ci musu zarafi ana keta su na yan ƙasa ba tare da bin doka ba saboda haka zahiri an nemi cewa duk inda aka samu irin waɗannan gurare a ɗauki mataki a kansu kuma abin da ya faru kenan a waɗannan gurare da ke magana da baya akwai yiwuwar cewa za a gabatar da waɗannan mutanen ko shugabannin irin waɗannan gidajen gaban kuliya ko ko akwai wani mataki a doka da gwamnati za ta ɗauka domin ta tabbatar da irin waɗannan gidajen ba su sake kunno kai a cikin najeriya ba. so doka dai akwai shari'a dai da za a gabatar da wanda aka kama wasu waɗannan ɗin da aka kama na baya bayan nan idan dai ba an samu saɓani ba aiki ne amma ba da umarnin cewa a je a gabatar da su a gaban kuliya. A cikin mu da ita bayan ceto ɗaruruwan mutane a wata cibiyar da ke Kaduna, kwamishinan mata da bunƙasa rayuwa al'umma ta jihar Hafsat Muhammad Baba na nemi sanin wanda zai kula da rayuwar waɗannan mutane da aka ceto waɗanda da dama za su fuskanci ƙalubalen rayuwa sai ta bayyana cewa. mutanen jihar kaduna dole gwamnatin jihar kaduna ta riga ta ɗauki nauyi kuma shi yasa duk muka karɓi su adireshi da lambobi da komi to yanzu muna tsari ne muke son mu shimfiɗa wanda za mu kira su za mu zauna da su saboda mu ga wani tsari suke so akwai waɗanda suka ce suna makaranta suna son su koma makaranta akwai masu son su koyi sana'a to saboda haka tsarinmu zai fitar da cewa in kana son ka koyi sana'a ne wani irin sana'a kake so idan kuma kana son ka koma makaranta ne shin wani aji dama ka gama wani labarin da ba za mu manta ba da sauri shine na masoyan nan a jihar zamfara inda tsananin soyayya ya sa wata budurwa cinawa kanta wuta da ya zama ajalinta ga hirarta ta karshe da shirin domin iyali yana suna kuma ni ma ina so ne ka cibiyar abin aure na kuma ta tabbatar man da cewa Allah ya aure ni amma duk da abu kaddarori ne kawai to yanzu watakila an ce uh, umar ya amince cewa ko anan inda kike zai iya auren ki ya kike ji a ranki iya kana an ka ce don ko ranar da wani kai na din ana gaya mai ko shi cewa an kai sai da su masai da an kai mai karin ruwa to kaddalori dai ne dai in abin da Allah ya rubuto ma tun harko ko tsohon ga komi yarancin ka ko da za ka mutuwa ne da abin da Allah ya rubuto tun harko sai ya faru karshiya ko da za ka mutuwa ne bangare abu kaddarori ne kawai dai masoyin aisha ya bayyana dalilin da ya sa yake gani aurensu ba zai yiwu ba ina iya ita kabu kabu ina je na dawo to na gare cewa mashin ɗin gaba na ba ne kuma sannan ban da aikin yi owayen da sun ce mini in ban ban turo sadaki ba ba su bani ita ni kuma ban san ta inda zan bi ba da zan samu kuɗin duniyan ga na ta da jin labarin rasuwar Aisha shirin domin iyali ya garziya zuwa gidansu inda muka yi hira da kawunta wanda shine yake matsayin uba a gare ta. To alhamdulillah sai mu ma Allah godiya da sauran jama'a da suka yi kokari suka yi mana gudunmawa na arziki. Ba wanda bai sa sai ma cikin Aisha ba na arziki. Wasu sun tafi da addu'a wasu sun gama da kuɗi wasu sun zo sun ganta muna godiya da dukkan jama'a kai ba musulmi ba har cirinta muna godiya gare su Allah ya saka masa da alheri abinda suka yi muna muna godiya gare su ubangiji Allah ya musu sakamako na alheri da gidan aljanna Allah duk abinda wani ya ciro da aka bamu Allah shi ne musu da alheri daraja alqur'ani da ku ɗan jarida muna godiya Allah ya saka muku da alheri domin ku kuka yaya duniya ta jiya kuma aka bamu gudunmawa abinda ake ta ga 'yan mata da kuma uwaye mu uwaye mu yi haƙuri abin da duk yanya take tana so mu haƙuri mu bayan Allah shi kai da arziki da talauci duk na Allah ne kuma 'yan mata su daina ɗaukar doka da hannunsu su rika kiran domin mu yaye muna da na gabatanmu akwai kakanni akwai akwai manyan mu wanda ya kamata in abu ya faru ga kamar mun kan gari to a kirawo mu ga manyan yannan mu ko da ba mu da uwaye a kira mu a ce ina son wani ina son wani ina wani ina son ina son wani amma shi abin ya gagara dan Allah a kira babana a da na ni ne daura mu aure da wani yayi da haka an kai damu abin ya yawa mun asiri wallahi na yi nadama kware kwarai na yi nadama na yi nadama kuma neman Allah ya yi muna kurakuren da muka yi shiga cikin mu da wannan yare. Ban kwana nake masoyina. shirin domin iyali ya kawo muku kenan a wannan shekara ta 2019 sai kuma mako mai zuwa da za ta kasance alhamis ta farko a shekara ta 2020 idan mai komi mai kowa ya nuna mana mu ji inda kuke buƙatar gwamnatocinku su sa gaba domin inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2019 da take karewa alheri ke muku fata alheri kada ku manta Kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a shirin domin iyali a wannan shekara baki daya a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka nemi shirye-shiryenmu. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. Madalla gaida alheri Grace Abdu da shirin domin iyali. To kafin mu kammala shirin ga Murtala ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. To Hafiz shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga 'yan tada kayar baya da dukkan masu aikin asha da kuma masu yi wa tattalin arziki zagon kasa da su sauya hali su kuma ba da gudunmuwa wajen gina kasa yayin da yake ta daukacin 'yan Najeriya murnar bikin Kirsimeti na wannan shekara shugaba Buhari ya kuma ya kira ga 'yan kasar da su kaunaci junansu domin wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. an hanzarta cewa da prime minister isra'ila benjamin netanyahu a dandalin jawabai a wani gangamin yakin neman zaɓe a birnin gabar teku na ashkelon da ke kudancin ƙasar ta isra'ila bayan da aka harba wata roka daga zirin gaza da yammacin jiya laraba 'yan kasar chile da dama sun rasa muhallansu a ranar kirsimeti bayan da wata gobara ta ratsu daga makwabta a birnin valparaiso ta kuma lashe gidaje fiye da 150 jiragen sama masu saukar ungulu sun yi ta zuba ruwa domin dakile sauran harsasan wutar to amma kuma wadda ta soma tun a jajibirin ranar kirsimeti dakarun gwamnatin siriya da ke da kariyar jiragen yakin rasha sun kutsa a garin da ke karkashin ikon 'yan tawaye a gundumar idlib da ke arewa maso yamma lugudan wutar da aka yi wa garin na manar al-numan ya yi sanadiyar kwararar farar hula zuwa wasu yankunan kan iyakar siriya da turkiya domin neman mafaka to masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen mu na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi kafin mu sallama da ku muna mika sakon taya murna ga iyalan malam suleiman muhammad dawakin dakata da na injiniya suleiman umar abaya na ɗaurin auren 'ya'yansu jamilu suleiman muhammad da khadija suleiman abaya wanda za a yi gobe juma'a da misalin karfe biyu na rana a central mox dutse da ke jihar jigawa a najeriya kada a manta za a iya aiko mana da sakonni a koda yaushe ta hanyar imel ta adireshin mu hausa service at voanews.com ko kuma ta wayar tarho a kan lambar mu alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyar biyar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a nan sashen hausa na muryar amurka ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama sai mun haɗa cikin shirinmu na hantsi idan allah ya kai mu. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. Washington.